Majiyar 'yan jarida da na tuntuɓa ta wayar telefon ta bayyana min cewa ɗimbin jama'a ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyin kwararen kula suka fito kan titunan birnin talaberi a yau Alhamis da safe domin nuna rashin amincewarsu da tsarin kasafin shekarar da ke shirin kamawa saboda yadda suke masa kallon mai kunshe da wasu sabbin harajin da ka iya jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. a birnin zandar kuwa ɗaruruwan mutane ne suka cincirindo a ɗazu da hantsi don zuwa fadar gwamnan jiha inda suka damƙa masa takardar nuna adawa da wannan tsarin kasafi saɓanin yadda abin ya wakana a waɗannan birane a nan ya mai hukumomi sun haramta gudanar da wannan jerin gwano na ranar 21 ga watan disamba mafari kenan da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a suka ɗage zuwa jibi asabar amma kuma suka buƙaci mazaunan mai. su yi yajin aiki na gama gari a tsawon wunin yau alhamis sai dai a zagayen da muka gudanar a manyan titunan birnin mun lura da cewa wasu daga cikin kasuwanni sun buɗe yayin da shaguna da dama ke rufe sannan cunkoson motocin haya ya ja da baya sosai abin da ke nufin kiran ya karɓu rabi da rabi to koya ƙungiyoyin fafutukar da suka buƙaci mazaunan yawai su ƙauracewa harkoki a yau ke kallon wannan al'amari ga nasar sa'idu na ƙungiyar mpcr iya samun kowa ɗari bisa ɗari mai muna ya cewa alhamdulillahi mu nazarin da zamu yi ba nazarin ya mai wani gaba ɗaya nazarin ƙasa ne gaba ɗaya don saboda haka nan ne ba mu da fargaba sai dai mu taba mutane godiya saboda nayi imani yau in aka sa aka yi raskona ka kafka kasa gaba daya wa'anda suka karba wanga kiran sai dai mu ce alhamdulillah kuma ya mai lalle ɗaya ce daga cikin jihohin kasar Nijar ko kowa bai karba ɗari bisa ɗari ba wa'anda suka hito wa'anda suka kaurace mamu wa'anda suka zama muna fatan dai Allah ya taimaka mu shugaban kungiyar 'yan kasuwa Ibrahim Garba na ganin rashin isar da sako zuwa ga 'yan kasuwa akan lokaci ne ya janyo wannan koma bayan gwagwarmaya dama kira biyu ne an kai na farko an ka ce marshi za a yi oka'u an hana marshi lokacin nan a yi mort don ko mutane marshi sun kaba karhi bisa ga shi an kai sensibilizan mutane yanzu bisa ga harkar vilmort a ladar miniti shekaran jiya ne in kun gane sun kira mutane nan sun ka ce babu maganar marshi vilmort za a yi yaushe ne ake da daman gaya ma mutane an canza wannan ra'ayi cikin kwana guda mutane su gane an canza shi shi awon ga dalili da kun ka gani amma alhamdulillah mu abin da muke so 'yan ƙasa su gani mu ya hi shahuwa 'yan kasuwa yau in ka tahi 'yan po 'yan kasuwa ne in ka tahi duwan 'yan kasuwa ne duk inda ake biyan haraji kashi 90 duka 'yan kasuwa ne na tuntubi kakakin gwamnatin nijar asumana malam isa ta waya don jin matsayin gwamnatin akan wannan sha'ani amma bai daga wayar ba ƙungiyoyin da ke allah wadai da wannan sabuwar dokar haraji sun bayyana shirin fitowa akan titunan yamai a ranar asabar 23 ga watan da muke ciki Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.